Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran Studio Kalangu barkamu da haka barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci kuma barkamu da shiga shirin Muhawarar Studio Kalangu wanda ya kasance fili na musanya da tattauna batutuwan da eh, suka shafi zamantakewar al'ummar ƙasar Nijar da ci gaban ƙasa. Ni ne mama'ada da ke jan akalar wannan shiri na muhawara. Ku rike da kyau Sido Kalangu na watsa shirye-shiryensa tare da haɗin guwar eh, mai ƙwarin gaske tsakanin wato gidajen rediyo kusan 31 a wasu mayan birane da garuruwa na kasar Nijar waɗanda kuma suke watsa shirye shiryen sa a kai tsaye na studio Kalangu ɗin. Masu sauraron studio Kalangu Muharmu Motewo zata mai da hankali kan binciken lafiyar motoci damammaki da kuma matsalolin da ake fuskanta a cikin wannan aiki kuma za mu tattauna wannan batu tare da malaman da muka gayyato domin wannan muhawara cikin bakin namu akwai malam wato aliyu umaru shugaban kungiyar nan ta fonda mama buri da kuma eh, shugaban wato far'a oto ikwal ibrahim ali madugu sannan kuma akwai wakilin ma'aikatar na da ke sai ido kan harkokin ababen hawa ta kasa wato snca malam abbas muhammad dan tsuntsu malaman da za mu tattauna da su kina a cikin wannan shiri na muhawara studio kalangu. To kurke da kyau, ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da aka fi samun yawan haɗuran motoci, inda adadin ya kasance mafi yawa a shiyar yammacin Afirka. Matsalar lafiyar motoci na ɗaya daga cikin mayan dalilan da suke janyo waɗannan haɗuran motoci a kan hanyoyin wannan ƙasa tamu. Dalilin haka ne binciken lafiyar mota ya zama wajibi, haka kuma aka kafa wata cibiyar binciken motoci ta zamani da ta fara aiki tun a shekara ta 2010 wakilin snca wato tambata ta farko ita ce menene ma'anar yin binciken lafiyar motoci assalamu alaikum alaikum assalam eh, daga hari ina muku godiya da wannan dama da kuka ba mu zan tattauna abin da bisa kan eh, abin da ake ce ma visit technique mhm. shine binciken lahiyar mota na'am binciken lahiyar mota kashi biyu ne kamar wane da wane daga wari akwai bincike da aka yi biskan mota mota ita kanta asalinta mhm. wadda bature gina ta mm. tunda mota tana zakuwa da abin da ake ce numero de chassis mm. wata lambar sasin lambar chassis mm. lambar chassis in nan za a diba ta a gani ta inganta ko bata inganta ba biskuit wata ran akwai mutane da karkare su karkare chassis su sa wani Indu an karkar shasi an ka canza shi to motan nan ba ya yi gano ta wace ce mafi yawa duka mutanen da ka banda da mota kama 'yan ta'adda irin motoci yana da su ne suke aiki wanda an ka goge lamba goge lamba ko an canza ta mm. ka gane don za mu diba mu gani motan nan shasi'in nan yana daidai ko bai daidai ba sannan kuma mota na isa kuwa da wataran kowa biyu kowa hudu mm-hmm. za a diba a gani motan nan wadda bature ya yi ta nawa ne eh, kofa nawa ne aka mata mm. mutane har yanzu suna kyanzawa za a yi mota da kofa hudu sai ka ga an kyansa ta an ta biyu ko biyar hakan ga mm. wannan duk yana ka matsala bisa mota tayoyi ma da ake samu mota yi. wuyi mm. da bature ya mota yi nan da ya samu motan nan ba hakan gane sata ba bincike ne an kai an ka gani motocin nan wani irin tayoyi ne kamata a sa mata akwai motoci masu ɗaukar taya goma goma sha biyu mutane har yau suna ragewa ragewa na yana kai illa mota yanzu an ƙara wannan bincike shine ake zakuwa yanzu a dibin mota in tana gudu kuma na fel tule organ organ in mota mm. wato kusoshanta ko kuma eh, gabobinta gabobinta mm. su ne za a dibi gabobinta shine mm, na tuka ta dan tuka ta eh direction in mm-hmm. a duba hanya daidai za a bi a taka wala kuma akwai abin da ake ce ma suspension Eh. suspension shi na mutane ke kira amortisseur mm. mota in batar amortisseur mai kyawo batar lahiya akwai birki mm-hmm. ana da mota nan tana da birki ko bata da birki mm. haskawa tana haskawa da kyau ko bata haskawa yaman eh, mm. tun da haskawan nan ma akwai abin duka ya ce mota ya kamata haska mutu na tukin mota gaban ka har metar 120 ya kamata mutum ya gani kaga abin da ke gaban ka metar 120 bayan haskawa akwai lefe wutace jajayen nan tun mhm. su daban ne jajayen nan mhm. a kinyotan shi ne ke gwada wanda a bayanka ko gabanka in kwana zai sha in kwana zai sha in za tsaye oh. duk wannan ana divin su mhm. sannan motan ma wutace jajayen wutace eh, jajayen wutace da ke baka alama ka wala su ne ke gwada mutum mutum mai mota yana gabanka ko bayanka menene sai bancin wannan plaque mana mota plak wanga da plak mm. numero eh, eh, ah, lambar eh, mota ma waga eh ana dibin shi motar mm. ya kamata ne a ce an kawo shi ya tsaya da kyawu mm-hmm. mota bai kamata tana gudu ba plaque in bai zanu da kyawu ba ko ko ya kankare ba san motar nan menene ba gani nan sosai mm. duk wani ana du duk abubuwan nan an ka tattara su an ka tattara su za a gano mota tana lahiya ko ba ta lahiya kuma lahiyan nan mashin ne akwai kaya ne akwai na aiki su ne ke wannan bincike kenan ina gane ba wai ma'aikacin ku ba zai je dibi mota da ma'aikacin duka ya kalla kenan injuna ne suke ma'aikaci karkashin mota ne yake shiga yana so a dibi abin karshen mota amma binciken mashin kayan aiki na akwai su da kan yi su ne ka mezur ke auna lahiyar mota da eh. tsayanta da dirdewarta da nauyinta bala wannan duk mm. mashin da ke mm. mashin nan ko ba su ƙarya mm. ba su ƙarya to me yasa idan na dawo kan ita wannan ma'aikata ta ku shin aikin nata tana shi ne tare da haɗin gwiwa wasu ma'aikatu haka ko kuma ita dai an ka kafa ta ita kaɗai take tayar da waɗannan ayyuka nata ita kaɗai ne ke tayar ayyukan nata ita ne ta kafa santir in puisque santir ne akwai nan yamai santir ita ne ta kawo santir in nan akwai so a sassan kasar mu tukuna dai mm. har yanzu dai yamai ne muke zamne ba mu samu dama mun kai cikin eh, ko yana cikin kasa ba to ka eh, cikin sassan kasar mu akwai motoci kuma akwai akwai motoci ma na san wannan ma na'am sai dai <laughs> na'am tunda an ka kafa tunda mun eh, sanye ma mun sanye contrat da mm. gwamnati mm. magana nan ta taso na'am ta taso ba mu iya tashi mu ta yi dusu ko maradi ko zandar mu bude santar bai yi haka nan. Ba tare da haɗin gwiwar gwamnati ba. Eh man tun da in ka dibi garin ga Nijar motocin a cikin Nijar hmm. kashi tasi'in duka yamai ne suke dun yamai ne suke sai motocin nan na yamai suna zakwa suna bisa teknik ah, za a samun ci gaba ha aji hmm. su wurare to motocin da a cikin yamai ba su nan zuwa to me yasa ba su zuwa eh, ku ne ba ku aikin ku ko kuma dai rashin wadda kan al'umma ne ah, muka yi munanan aikin mutum da akwai mutane har yanzu suna zuwa mm. mutanen da sun ka san mene lafiyar mota suna zuwa to ka hin je kuma ga doka nan ga doka nan an sa mutu shugaban kasa ya sa ta hannu akwai communique na nan minister da ya ya tilasta mutane su zo su yi binciken motar su ba su zuwa me yasa ba su zuwa ni ma yanzu ina To kayan je ga Malam Ibrahim Ali Madugu bari ma wata tambaya saboda a cikin gabatar da wannan shiri mun bayyana cewa a kasar Nijar an yi samun yawan haɗurran motoci shin rashin binciken waɗannan motoci shine umar uba isar waɗannan hadurka motoci da ake samu koko akwai hannun halayyar ɗan adam. A ni a gani na rashin binciken yana cikin abubuwan da ka haɗarin mota amma ba shine eh, ya dalilin eh, ba shi ne dalilin ba eh. santir ima da an kafa shi ne ina tuni da an kafa shi can an kai an kafa shi ne don a rage hatsarin motoci To malamai tun da muna kan wato batutuwan da suka shafi haɗurkan motoci a cikin wannan ƙasa ta mutan jiyar a cikin wannan muhawarar mu Bari mu tuntuɓi Malam Zabairu Abdulwahabu kai tsaye wato kuma Sekitare jana ne na Fonde Maburi. Kasan dai ƙasar Nijar ƙasa ce wadda ba su da motoci da yawa sai muka lura muka gane da ƙasanmu ta fi yawan samun hatsarurruka a cikin duniya haka kuma gashi ƙasa ce kuma ba su da motoci da yawa to sai muka muka duba muka gane to me yake kawo irin wannan abubuwa muka ga ta abun nan abu akwai abubuwa guda uku da waɗanne da waɗanne na farko akwai ganganci mm-hmm. ka gane ko mutane suna da ganganci kwarai ba su nan ga bin dokokin yadda aka tsara na tukin mota. Na'am. No yawanci na biyu kuma akwai motocin mu tsofaffin motoci ne ba a kawo wani karan ba a kawo mana motoci masu kyau. Tare mm-hmm. ne ko yawanci motoci na sai an ce France au revoir su ne ake kawo mana Nijar sai mu tuka don wasu suna da matsaloli mm. abin nan. Ko kuma turist. Na uku kuma akwai shi kan shi mutum kyau yana ƙara mutum ya sa eh, eh, mu samu labarin idan motocin motoci take. tsawon mutum ne ma mutum an ba ka lafiya ya kamata ka ce na je asibiti ko na'am to haka ne ma motoci ya kamata a ce kowane sati uku ai wata uku ko wata shida ko ma shekara ka dinga zuwa kana gani ana ana duba maka lafiyar motarka yawancin lokaci ake ga kamar motocin da suka shafi masu sufuri kamar taksi da kuma mai motocin da ke jigilar mutane su ne suka cancanci a ta aye binciken lahiyar su alhali kuma ya kamata a ce yawancin al'ummomi masu motoci masu ababen hawa su rika a kai ana bincike ba gano wannan yana da kyau maimakon a ce wani bangare guda kaɗai za a rika binciken lahiyar motocinsu. wai haka ne fa amma wannan abin da ya kamata shi ne ba wai sai a ce sai taxi kawai ba ko batir wani motocin da ake sufuri da suna ana ana ana kasuwanci da su ba wai su kaɗai ne kamata a ce su duba lafiyarsu ba mhm. har da motoci ma na personal Na jama'a kenan. Su ma ya kamata a ce duk kowa ya je ya duba lafiyar motar shi ba wai sai an ce wai wannan eh, batir da transport ko taxi ko abin nan ko yan fafa ba su kaɗai ne ya kamata a ce su je su duba lafiyarsu ba. wannan ya shafi kowa da kowa tunda hatsari bai barin kowa kowa da kowa sun je sun dubi wannan lafiyar mota. Eh, to takamaimai mi wannan kungiya ta ku take yi domin kaucewa eh, haɗoran. To mu kungiyar abin da muke da yawanci shine gargadi tunda shine karfin mu sai mu mai mutane gargadi akan yadda abubuwan suke tafiya yadda mutane za su dokoki wanda kundin da abun nan kwadda da ke tsara mana. yadda mutum ya kamata ya bi yadda mutum ya kamata ya tuki Eh, da mutum ya kamata ya bi dokoki tunda akwai dokokin da aka tsara mutane amma mutane ba su bin su. nan ke wayan mutane kai kuma yawancin su ne matasa. na san matasa su ne yawanci suke tukin gangan wala kuma kasan mu mun duba mun ga matasa sun fi yawa. Eh, to wani kira gare ka na mutane su rika mai da hankali wajen kai motocinsu ana musu binciken su. To yanzu kiran za mu yi da mutum ga duba da wai yana yi ma gwamnati ne ko wani abu ka ya sa a kan shi da kan shi ne yake yi ma lahiyar shi tun da ka san wasu suna duba suna da ne kama gwamnati ne suke yi ma ko abin alarta in ka yi don kanka ne ce don kare kanka don mhm. kare iyalinka in ka kare kanka ka kare iyalinka kamar ka kare ƙasa ne sosai ta gane tun da mhm. ce matasa su ne manyan gobe haka wala don abin da garkin za mu ba mutane kenan mutane su sa cikin kansu da kansu ne suke ma ba wani ba lahiyar motocinsu lahiyar su lahiyar motocinsu lahiyar su don shi ne kamata mutum ya sa gaba. To Malam Zabairu na kungiyar Fonda ma Bori mun gode da wannan taimako da ka ba mu. Ok, to merci na gode. Na gode. To Allah ya taimaka barin dawo kan Malam Ibrahim Ali Madugu ku ne shugaban wannan ma'aikata ta koyar da tukin mota eh, shin mun kawo batun binciken lahiyar motoci abinda zaka kara kan abinda malam dan tsutsu ya bayyana To salamu alaikum Alhaji Ibrahim fara Autekul. Lalle binciken mota yana da kyau. Me yasa yana da kyau? Saboda shi binciken mota kamar da wanga eh, malami ya gai sunan ne da bari mm, Abbas. Kamar wanda Abbas ya gai lalle shi binciken mota shi ne ke eh, ya rage yawan hatsari. Saboda an kai mota aka duba ta kaga intanet lahiya ko wani rami ka gani zaka taka burki kana iya taka shiga shi sannu sannu in ba ta burki kaga kenan dole zaka fada ciki ne kuma zai kawo miskila na biyu kuma eh, bisa ga eh, yawan hadari akwai tuki na daganganci me tuki na danganganci mutane ba su aiki da eh, abin da ake kwatanta musu kuma ba su aiki da ka'idodi na Nijar wanda Nijar ta kawa. Saboda yan ana aiki da ka'idodi dukkan abubuwan suna rage kashe-kashen mutane da akai. To na kuma abin da duk ke kama mishkila su mutane ya kamata eh, shi ita bizitkin na an ce wata uku karamar mota kamata babban mota za a yi wata shida ko sima ko taksi wata uku mm. babban mota zuwa sima karamar mota shekara guda to ya kamata shi wanda ce maka zo ka duba kayanka ai bai lahi ba ka gani yanzu in ka akwai wata fan wata bacin eh, mota baka iya gane amma ka hau da mota bisa a yana iya gwadi ga inda mota take matsala kaga sai ka tai ka gyara kina in ka gyara dadin wa dadin kanka ne kuma kenan ka kula da motar ka lahiyar motar ka kai ma da lahiyar jikinka mm. saboda mutum mai iyali duka ya kamata wadda duk shekara aka ce mutum ya kwantarol kin shi kin shi lahiyar jikin ka ya kamata kenan ita ma mota wadda ke kake hawa ka ta zuwa shekara zuwa shekara ka diba lahiyar ta kenan akwai a fari yanzu zamani ya ya kama na komi sauƙin abu mm-hmm. ba sai ka taimaka ni san ya ce maka waga kusa ta bata in baka yarda kana ita ka hauda a duba maka lahiyar mota ka samu kwanci hankalinka mm. duk inda so za ka ta lahiya lau eh to eh, wannan aiki ku yana taimaka ma SNSA wajen wada kan jama'a duk wanda shigo otokol tun ka shigo otokol mu kwatanta ma da harkar bizit kenan tana da amfani kuma muna kwatanta maka eh, saboda eh, dan lahiyar jikinka in ka samu firmikin ka in Allah ya ka sai mota kan dan ka sai mota ka ta kai ta ka duba lahiyar ta sa'annan ka ci gaba da amfani da saboda in baka eh, diba lahiyar ta ba dan ma sai da mota maka ya ce maka a ah, mota mota ba ta da komai na gakkayar da wannan ka ka duba ka duba ta a duba maka lahiyar jikinta yahin sa nan ka fara amfani da ita saboda shi mutum wani bi sai bai ya gane bankin mota tunda ba na mm. amfani gare shi ko wani abu mm. ko ba gaskiya ba ito yawancin mutane sukan kuka da hanyoyi ba su da kyau eh sukan ce wannan shi ke sa ma motocin nasu a shi suna lalacewa to wallahi wannan matsala akwai matsala hanyoyi cikin garin Yamai ko da yake dai yanzu alhamdulillah ana nan ana gyaggyara mun ga da ci gaba kwarai yanzu saboda ruwan lamun da a cikin garin Yamai lalle Meri tana bakin nata kokari amma abin da muke so su ƙara kokari saboda gari gari yanzu na Yamai yayi yawa mm. saboda eh, in ba in babu hanyoyi mai kyau kullun kenan motoci mutane suna cikin matsala eh to mallam Abbas in dawo kan shi wannan bincike na motoci a yawanci kamar ana ganin kamar motoci ne na kasuwa su ne ake tilasta ma wannan wannan bincike shin mutane su kuma masu motoci na kansu suna zuwa suna zuwa ya zama wajibi gare su masu kan motocin kanan su ma doka ta tilasta musu su zo su binciken mota su ma ba wai kaɗai motocin kasuwa ne ba su taxi ba su kaɗai ne ba duk mota daga gudu cikin gari kowace mota inda ta shiga cikin kasar Nijar dole ne ta zo a bincike mota ma in ta hito har wani gari ta hito inda za ta ketara kasar Nijar ne dole ne ta tsaya a bincike ta mm. sannan ta wuce mm. ba kaɗai wai motocin kasuwa ne ba a kowace mota kowace mota doka ta tilasta mata ta zo a yi mata bincike mm. har da motuna ma wayan ga mutuna eh. masu taya biyu ga mutuna ma an tilasta musu to amma kuma mutane ba su zuwa mutane ba su zuwa suka har yanzu ma ni har yanzu akwai dai ba su gane ba eh, rashin ganewa akwai rashin ganewa wani suna ganin kawai gwamnati ta samu mutane zana bukata kudi ake tilasta mutane mm-hmm. wani suna gani bai ma dace ba ne bai ma dace ba tun da <laughs> eh, motocin nan mafi yawan su dukan tsohin motocin da ka zuwa mm, to shine kamar in ka dauko mm. wato motocin da ake turista haka da mm. ake sauwa daga kasashen itali da kuma motocin kamfani shin idan ka je ai akwai bambanci tsakanin waɗannan motoci da an ka sayi na kamfani da waɗannan motoci na turist ko idan akwai bambanci akwai bambanci tsohon mota amma abin ban mamaci wata ran wani minista ne ya zo wani minista ya zo gani wala muke aiki can santar mm-hmm. to cikin motocin da sun karke shi akwai wata mota na sabuwa gal sabuwa da ledodinta mm-hmm. an ka haura ta biskan mashin an ce a gwada a gwada mishi wadda ake yi dan ka haura ta sai ga mota ba ta da birki mm-hmm. ba ta da birki ba wai kaɗai mota tana sabuwa take da lahiya ba a'a za ka samu motoci kamar taksi taksi in mafi yawan su duka mutane ya suka tsohin mutu ne ba su lahiya suna lahiya sai dai sun lankwashe sun hukwashe kaza da kaza hmm. amma suna lahiya hmm. ka gani To, Malam Ibrahim Madugu bari in dawo gari ka kuma kan wannan batu na binciken lahiyar motoci. Idan ka duba a yawancin matsalolin da ake fuskanta na haɗarukan motoci wato ana danganta ta kamar yadda mana abbas ya bayyana game da rashin kai motoci a dibi su shin akwai eh, wani sako da ku irin waɗannan ma'aikatu naku na koya ma mutane motoci musamman a naku bangare da kuke ganin komi ya zo daidai kamar kuna taya masu wannan ma'aikata aiki to wallahi muna waye mutane kanu bisa ga Eh, lahiyar mota ko ba gaskiya kamar da yau da na nace maka saboda lahiyar mota shine attahe da komi e kullum mutane suka zo wajen mu ka gani mutane suna da wani matsala nan nijar e eh, duk abin da ke kama na mutane kamar ganganci mm. me ganganci ka gani ya kamata duka mota ka kone lokaci e ka kai ta adiba lahiyarta ban san mutane kiwo su kashe kuɗi na su kai ko komi na suke wannan abun yake <laughs> tunda yanzu in diyan mafi yawanci akwai mutane motoci da da yawa garin ga sai ga mota na sirkile ma wani bi ko lamba ba ko matrikila sun ba tara hmm. sai ka ga wani bi moto gari ka sai moto garin ga shekara goma kana hawan shi eh bai da takarda ko guda hmm. kinan mika duka wannan abun saboda rashin mutane ba su gane ba kuma rashin ba a waye musu kanu kasan san waye kanu yana zaman cikin bude mutane kwakwalwa mhm. ya kamata ku zuma masu daina su dinga kiran mutane suna musu gagadi bisa ga takardun motoci mafi yawan ciwo garin ga duka ko da za a ganin dan moto ko ya yi aksidan ka gani sai ga da ya aksidan ya tashi shi bai dibi lahiyar jikin shi saboda bai da asiransa bai da kartigiris bai da komi shi a kokari yake ya tegira ko ya kare kokari yake a shi mm. ya tashi ya tai to yanzu duka duka shekara ga bizat kinga ta moto shekara zuwa shekara ne duka duka mm. moto bai wuce nawa ne ko eh bai wuce ba su taka kara da su wuce da san kimiko dimi mm. to amma saboda wannan abu sai ga mutum suna saboda yanzu kamar in ƙaryan ka bara lahiya ba bai lahiya da kacin kai police hankalinka tashi ya kai kenan in hankalinka ya tashi kana ya hada cikin kowane irin mm. hali mm-hmm. eh kiran da zane ma eh, mutane dan Allah su ɗebe sore da uwaye waɗanda ke sai ma yara motoci ko motuna su dinga kai su da Allah zo shekara zuwa shekara in motona na a mishi bizit addinin lahiya shi ko mutane su dinga cire takardun motocinsu in moto no saboda ka gani yanzu da kakin kai polis in ba ka da saboda ba ka ganin akwai mota bayan ka kai polis ka gani kai shi kama ga yawanci yawan accident kin da aka saboda yawan eh, tsoron polisai. Eh, eh, yawanci kuma su 'yan sandan ma idan sun ga mota ba ta laya wato su kan tsaye da shi mai motar ko kuma mai babur su rubuta mishi tara. Shin wannan ba ganin ba yana ɗan taimaka ba wajen ganin mutane sun mai da hankali kan kula da ababen hausu. To wannan ma shi duka ma eh, suna taimaka kwarai bisa ga wannan abubuwan da suka To ka gani duka wannan abubuwa kamar ita gwamnati gyara na tasa ana yi amma mutane ba su gane kamar gyara na sai su dibin kamar a ah, ana kumtata musu saboda in ba dan polisai ma da ake ajiye bisa hanya da sai ga duk garin ya mai ma ba mai takarda <laughs> ka gani kenan wannan mi suka suka kwaruwa kano suke kwaruwa saboda ka gani yau eh, in ka accident ka gani kai za kwanci eh, hotel kuma da wata nawa kuma da masu jiyarka hmm. ka gani mai jiya kai kashi kashi aikin ka kuma ka kashi mai dan jiya kullum famikin kinka suna bisa ga hanya ta zuwa hotel hmm. ka gani duk wannan abubuwa ne wanda ya kamata gwamnati ta tsaya ta sa idanu bisa gare su masu bizit uh, mutane su dinga bizit ki motoci su dinga takarrun motocin su kwamfile hmm. saboda lahiyar jikin kuma ka wahal da yan uwanka to uh, amala abbas barin dawo gare ku shin ita wannan ma'aikata ta ku kun bayyana cewa tana aiki tana iyakar nata kokari shin tana da kayan aiki da kudaden da suka isa na ta da aikin ta yadda ya kamata din tun da ka ci har yanzu wato wannan ma'aikata ta ku ba ta fara aiki a yankunan kasan ba eh garin ya mai dai santirin ya akwai kayan aiki akwai kayan aiki amma kudi ne babu tunda motoci in ba su zuwa ina za mu samu kuɗi ka diba gani garin ga nyamai motocin da a cikin nyamai sun kai dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin waɗanda motocin da ke suke yawo a wani suke yawo a nan birnin yamai bancin motocin gwamnati ba mm. bancin motocin gwamnati sun kai dubu ɗari mm. da ashirin tiri mm. bai mutane dukkan nawa akwai to tunda ka ci haka to su mutane nawa akwai lalle ba su da yawa ba mu izuwa eh. mu yi mu santar santar ka nawa ne santar guda yake santar guda ya wuce miliyan ɗari uku miliyon ɗari uku murin ɗari biyar santar guda. To ba gwamnati take ta kamata kawa shi ba tun da a ƙarƙashin gwamnati Ba gwamnati ne yake kawa shi ba so sai ta yanzu take ni SNCA ba na gwamnati ne ba. To wani mutum ne ɗan ƙasar Nijar shi ne kafa wannan society. Sai dama ne an ka ba shi. aiki nan da ke nan ga binciken motan nan lahiyar motan nan aiki ne da an ka ara mishi mm, kawai gwamnati ta dan saka mishi mara shi ma eh, an saka mishi ne taimaka wala mm. shekara bakwai ne an ka ba shi yana gudanar wani aiki yanzu ya wuce shekara biyar kuma an shi wuce shekara eh, bakwai kuma yana ga wannan aiki mm. aro na ke mishi eto eh, motocin gwamnati su ana kai su su wannan bincike motocin gwamnati ba su zuwa bincike ban gane ba su zuwa bincike ba su an yi su da kayan su na bincike ko ko dai kin zuwa ne kin zuwa dai ne motocin gwamnati yi assurance ma ba su da motocin gwamnati ba su da assurance ba su da wannan doka ma ne ta hana musu ɗauka assurance ba su ɗauka assurance bincike ba su suwa ai lahiyar mota ba zancen hmm. can eh, motocin gwamnati ne ba. ba su ba gani wannan <laughs> matsala ce. Babban matsala ce. Eh, tunda in mota gwamnati ba ta da asiransu to shi in talaka bai sayi asiransu ba ana ganin lahin shi. <laughs> Ah, to ka san gwamnati gwamnati ba ta lahi. A ah, gwamnati ba ta yi daidai ne. Haka. Eh. To wani wani kira za ka yi ganin cewa gwamnati ita ba ta kai. Ah, gwamnati ba su ke suna yin yaƙi. Hmm. Da hatsarin mota hatsarin mota ba su ke suna yaƙi da hatsarin mota motocinsu ma ba su zuwa bincike su. Hmm. tunda su ma gudu suka nan bisa hanyoyi ya mm. hmm? kamata su ma su zo a binciken su binciken nan na mota lahiyar mota ai ba zancen ma doka ne ba ni na gani ba sai an sa doka ba ko sai an sa sai bisa hanyar su tara mutane da ke haka nan ba lahiyar mota lahiyar mutum ne mm-hmm. mutum ba ka ɗaukan mota mota tana gudu kilomita ɗari ga mm. awa kana gudu baka san lahiyar ta ba motoci suna ɗaukan mutane hamsin sittin saba'in suna gudu ba a san lahiyarsu ba wata akan samu ya taɓa gani mota babban mota mm. wani kamfani mai ɗauka mutum saba'in mm. ta samu hatsarin mota an ka kawo ta fuska abun ya ba su mamaki dan kai accident ya ba su mamaki mm. sun kawo mota sun ci a yi mata bincike dan kai bincike an ka zo an ka tarda wajen birki biskan ɗari watannan biyu a gare ta biskan ɗari birki kashe biyu a gare ta biskan ɗari ina ne za a hakan ga ina ne za a hakan ga wannan ganganci ma ne wannan kuma motocin da kuke gani masu ɗaukan mutane ba su zuwa wurin visit. To ai ya kamata su rika zuwa musamman ina ganin nauyi yara ta ga ita wannan ma'aikata ku ta rika wayar da kan jama'a ta kebe kudaden da za ta wayar da kan jama'a. Kasan tashi ma muka yi wataran mm. lokaci zuwa lokaci tashi muka muna zuwa muna gamuwa da su. Mm. tattauna yaya ne ba ku nan zuwa visit ba nan ganin ku menene ya faru akwai matsaloli ne goya muna ba su zai zuwa ne mm. tunda ba mai takura musu kasan mutane abin ya zamanto haka ne in ba an tilasta musu ne ba in ba polisai ne sun hanyar sun mutane mutane ba su zuwa kenan kamar yadda ake tilasta ma duk ake tilasta mutane assurance ka in ka ta assurance ka bada nawa ne kake biya yanzu in ka ta mota assurance ka ta duka assurance in baka biya ne kake biya shi ka 50 in baka biya ba shi ka 50 ne me yake baka a baka ita takarda a ce gashi na assurance tai ita mm. takarda ai karama mm. to mun ka zo wajen mu mota karama nawa ne kake biya shi ka takwas ne ga shekara kalilan a dibi lahiyan mota ka a ce mata mota ga matsalolin kuma kai ne za a ba dama ka take gyara mu ba mu gyara mm. tun da bai mutum yana likita kuma yana sai da magani a ce mota tana da matsala waga waga waga ka shi ka gyara mm. ma'ana dai ita wannan ma'aikata ta ku kamar dai a ce rigakafi ne rigakafi ne ma mm. rigakafi ne ya yi magani a gaya maka matsalolin ka sai ka gyara sai to ba wani abu ne ba mutane kya suka yi sun zo kawo motocinsu za kirkiro matsaloli ne za a kirkiro musu matsaloli alhali kuma kawo a cewar su su motocin su tunda suna sa isan su shiga mota mota tashi kenan ba mu matsala ba mu sai abin akwai mamaki akwai mamaki to idan an ka dibe eh, kamar kamar kasar Mali nan Benin nan Burkina eh, misali shin ai su ma suna da irin waɗannan ma'aikatu da ke akwai bambanci tsakanin su da mu idan akwai wani ra'ayin kan wannan aiki nasu a waɗannan waɗannan ƙasashe makwabta? duk inda duka shi aikin binciken duk guda ne. Mm. Binciken duk guda ne. Tunda binciken da aka yi ma dibin lahiyar da mota ake yi mm. kayan aikin duk guda ne. Sai dai akwai babanci kamar mu Eh, france ake buga su mhm. akwai wani kamfani da ake cewa action miliyar mm. eh, na france su ke buga eh, wannan mashina um, ne kayoyin nan mm. kayan aikin mun namu nan ba irin nasu ne ba ba irin na burkina ne ko na mali ne mhm. su ma sun sabu zuwa nan ga sun ga namu sun san ba irin nasu ne ba ka gane can dai mutane suna yin visit suna abin ganin suna binciken lafiyar mutum sun san ciwon kan kamar burkina duk wanda ya tashi duk wanda ya sabu zuwa burkina ya san da burkina mutum bai ketara frontier din nan sai ka nufi takin ba ka ƙetar burkina mutane da sun ta yi maido su akai da kashe frontier burkina eh, mutak ba da lahiya maido ka akai ba ma ka shiga ba ka ma shiga to me yasa kuma an kama ka a ba ɗaukar wannan mataki ashirin da biyar ne mutane suna zuwa suna gaya mu jika ashirin da biyar ne suke biya ka ta ga san in nasu ba su dama kullum aiki ne akwai har samdi ma suna aiki hmm. suke mutane suna zuwa suna zuwa abin ya zama an tilasta musu ne dole su zo zancen binciken lahiya dole ne a yi shi tunda mutane ba a bar mutane suna mutuwa sahiya duka kuna ganin biska hanya mutane ga suna suna mutuwa suna karewa cikin mutanen nan akwai likitoci akwai masu aikin hannu akwai yara akwai mata ƙasa dai ce za ta rage. Iman eh, abin nan bai daidai ba ya kamata a kun tunda dokan da shi akwai ta mm. akwai dokar gata nan. Eh, eh, tun da kun ce a cikin sabon wato kundin tukin mota an ce an saka wannan ya kamata wajibi ne a rika zuwa binciken motoci kuna ganin wannan wata sabon hanya ce na ganin mutane su fara hankalta kan wajabcin su rika duba motocin su lahir su. dokan nan ma sabuwa yanzu dai gani depuis le juin 16 juin ne mm-hmm. shugaban kasa mata hannu mm-hmm. mu muna ganin nan zuwa watanni kila tana fara aiki komai zai daidaita komai zai daidaita eh, kuma haɗura za su hmm? rage insha Allah to bari in dawo kan Ibrahim Malam Ibrahim wannan batu dai na binciken motoci da lahiyarsu kun shi za a sasi cikin wato littafin na koyon motoci shin yana zai taimaka muku an ka yi sanya shi ko kuma an riga ma an sa shi to mu ka san duk abu wanda zai zama in dai na taimakon kasa ne muna bayan shi kuma muna jin daɗin a sa shi mm. ko ba gaskiya saboda shi abu duk inda ya zo an ce na a kiyaye da lahiyar ɗan adam ne kenan a goyi bayan shi mm. ka a ja shi da baya ka gani yana rage aksi inda an san har yana rage kashe-kashen mutane babu matsala a sashi mu alheri na mu an sashi muna iya koya mutane kuma muna iya mu waye mutane mutane kanu tun sun zo wurin koyon mota ito mala ibrahim yanzu mala abbas ya ce motocin gwamnati su ba amsu bizi ta shin a matsayin kan dan kasa mi zaka ce kawon wannan saboda ni abin ya daure mun kai kada to motocin gwamnati abin da sa ba su babu asirin ina ganin ko sun yi accident ina ganin eh, trezor ne ke doka eh, ko ko ina ko ina ne ke ɗauka shar jikin eh gara su ne ke ɗauka shar jikin a gyara mutum mota shi ko a bashi kuɗi dan mun taɓa samu wannan matsala muka yi accident da mota gwamnati kuma sun biya mu sun trezor ne gani suka tura mu aka mana muka da suka biya mu To wannan ya kamata a ce motocin na gwamnati su ma dai suna taya ana binciken lahiyar su tun tunda an kai hadari an yi ne an riga ya wuce amma kayan a yi din ya kamata a yi rigakafi. To lalle yana da amfani a bincike lahiyar su ko ba gaskiya ba saboda mm. shi duk abin da ya zama ana gudu da shi ya kamata a kiyaye da lahiyar shi saboda in ba a eh, kiyaye da lahiyar shi kaga riski ne wannan abu. Mm. Saboda ka gani ba in ba a kiyaye da ba iya gane mota tana da burki ba iya gane mota wani amunsar ya kare ko wani abu abin da alheri dai a kai su a musu bizit mu dai bisa ga kokarin da zamu yi kenan eh to kamar eh, yanzu eh, eh, kana da kari mala bas mi Ya san. kasan mu ta man kake tukurin gyara wataran ba ka gyara ba ko ba gyara ba ah, ba ki ma sosai kun san mutane wurin suke amortisar wanga in dai ba can ka so ba ba ka iya gane hayar rayu ko bai da adam bai ce maka asirin eh dinga amortisera na yi bai iyawa ko mi mhm. ilmi shi bai gane eh. amortisera na yi ko bai sai ka zo a aunawa mashin ne a akwai daga aunawa tana zazzaga mota ta auna in ka gyara ma sai ka zo a auna maka a gani shin dan ka auna daga hari nawa an ka samu mm. yanzu kuma da an ka canza nawa an ka samu in baka zo kai bincike ba ba ka yi ganewa mm. akwai abubuwa da yawa hakan ne kuma akwai wani eh, matsala ke samun motoci ta mota cikin gari tana gudu sai ta ya ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta cikin gari ko ka gari mutum ya zo ya sha kwana ta mota ta kage direction ya balle eh mm. karnan ya ku ya ita ko ai ta mun duka rashin a zo a yi visit din motoci a yi binciken lahiyar motoci ka zo ki bi fiyaji ka takwas a dibi lahiyar mota ka yanzu ka kiya yanzu ka sha za ka kashe kuma ba ka za ka kashe ma gyara mota na wannan bincike ba ya daukar lokaci ko Ba ya daukar lokaci mai in an dade ke minti 20 miskan mota guda Ka wuce haka nan ka san akwai mutane da sun gane lalle sun gane mm. cikin shekara ma za su su hudu ko su bai suna zuwa suna da mutu suna lahiya hmm. kuma ga takarda mai suna lahiya mutane lahiya mai suna ƙara zuwa to ba gani waɗannan yan bariki ne idan ka diba da yawancin al'umma mutane ne sun ka gane sun mm. gane ko bulaguro za su yi akwai mutane musan su kulli yau za su bulaguro sai sun so tukunna a musu bincike wani ana ce mishi binciken lahiya volunteer kwa mm. control volunteer kai ne kana da mutane don kanka ne ka zo wannan ma shi ma kuɗin shi dan kalilan ne ba maka mawancan ne ba mm. in kaɗan ne za ka bada a ƙara diba maka lahiya mota tana lahiya sannan mutum bai da matarka da saka bala guru komai an ɗauka an diba an ɗauko ruwa a ruwa abinci an diba akwai abinci kuɗi an sa cikin aljihu akwai komai da komai to mota fa tana mm. lahiya ba ta baka sani ba adibi lahiya adibi lahiya tam mm. To mu dawo kan matsaya ta da ku shin akwai wani sako ko wani kira da za ka yi na ganin cewa mutane sun mai da hankali kan zuwa su kai motocinsu a bincika domin lahiyar motarsu domin lahiyar jikinsu domin lahiyar al'umma kuma saboda yawanci dai akan hanyoyi ne ake kuma hanyoyi akwai mutane kansu shan akwai wani kira da wannan ma'aikata ta ku za ta yi eh, kira nake yi zuwa ne ga minista mai kula da harkar sufuri ko eh, lokaci zuwa lokaci muna gani ana gwadin adadin mota ya yawa kwanakin bayan ba kun gani mhm. an samu wani babban hatsarin mota mhm. da wani kamfani mutane sun ka mutu mutane wajen 27 suka mutu banza banza mutane labon lahi sun kai ba su lahi kun motocin nan ba mu gane su ba mu gane su ba su zuwa kwata-kwata kuma suna gudu to kuma ai ya kamata su shi do yanzu za ku iya ce mana kamar waɗannan motoci masu sufurin eh, na jigilar jama'a na mayan kamfanin ga ba su zuwa binciken lahiyar motocinsu ba su zuwa ni da gaya maka ba su zuwa me yasa ba su zuwa don ba a tilasta musu kawai in ba an tilasta mutane ne ba su zuwa ba su gano in ka ce haka kenan gwamnati shi kan kanshi yana da laihi kan wannan matsala eh gwamnati na laihi ma tun mutum bai ce yana yakin wani abu yana yakin hatsarin mota kuma kana barin wani abubuwa bai kamata ba mm, mutanen nan eh, mutanen nan ba su kulle ba su laihi ba kawai mutum ya biya kuɗi ya shiga mota a ta kashe shi wannan ba daidai ne ba motoci dole ne su zo dole ne su zo a tilasta musu su zo a dibe su mm. in ba haka nan ba kullum matsala za a samu. To malam mhm, ma mutane ma don kansu mutane tana kana dibin lafiyar ta ko wani kashin kuɗi na banza da ba yi ba a yi mutum mota kana zama mota ka kai ta negligent mm. har ta ɓace kwata kwata. Ta lalace gaba alhali ko tun da in ka zo an gani an gaya maka. Sai hakuri dai kenan. Eh Ibrahim kashi wato kamar da ka bayyana ɗazu ganganci da rashin kai motoci su a yi binciken su ne suke haddasa matsaloli musamman gangancin wannan matsala ce ai ban ma'ada ka san shi wanga abun namu na Nijar kamar ya zama na al'ada kuma da rashin waye kai mine na rashin waye kai ka gani duka abubuwan da dan da dan baraki na Nijar da jahilin duk sun zama kamar guda me yasa yasa suka zama guda kaga a shekara ba ga nan dan bariki ya taya bize cikin motocin shi ko ga dan kasuwa babban dan kasuwa a bari in tayan kai mota ta adiba lahiyarta saboda sai ga yawa yau mafi da yawa sai ka wani babban mai kuɗi ko wani babban dan barke da ya kama hanya ya ta sai ga can kaji an ci ai mota ta accident ta kashe shi ni ka matsalolin nan saboda mutane ba su zuwa a duba musu lahiya e, motocinsu mhm. yau inda suna kai ana duba musu lahiyar motocinsu duka wanga abubuwa Eh, yana rage kuma da da ganganci mm. ya kamata in kai mutum in zaka ɗaukar shofar wanda zaka tuka ka ka buɗi mutum adali wanda ka san bai shaye shaye eh, mai natsuwa bisa ga aikin da yake mm. wanda ba sai ya ce a sai ya na ciwon ga abun ba ne ka iya tuki to ka gani ya kamata duka wannan abubuwa eh, ya kamata mutane su dinga kiyaye da su na farko dai abin da ababen mutane su dinga zuwa suna visit kin mm. motocin su kuma na biyu kuma gwamnati ya kamata in ta ma ta ɗauki matakai ka san mutane su tumunan mutanen mu na Nijar duk abin da gwamnati ta ko an ka ce a mutane a yi su sai ga an ce a ana man ga iko tsanani gare shi mm. man ga iko alhali kuma gaskiya ce ake eh alhali mutane a nuna da cewa a wannan zai kare mm. su zai su kare eh, su ce kuma ita gwamnati kullum mm. sauki na ta kabi dan matalakawanta sahiya ta Allah ta gana bi don mutane abubuwa ne za su rage ka gani yanzu kamar wa ga da an ka kafa mu kamar mu yanzu da muka gane ta kai mu gaba me yasa ta kai maka yau ka gani in kai motocin mu na otokol bizit da man tai ka gani ana ce mana ai ga in yara suka zo ce an ce mana ga inda mota take da gyara mu gyara to kya gani ni yanzu ina da motoci da ban iya duk mota sai na shige ta ka je lahiyar in je lahiyarta amma in mm. aka ta bizit ka gani aka zo aka kwatanta min ai an ce ga abin da bai kenan ka kokari zanta mai ka ni sanya ya gyara min ka gani ya kamata aka gyara min kuma in ta in koma hauda ta a tabbatar da min ai gyara nan da an ka ce eh, eh, eh, abin nan da bai aka ce yayi ko bai ba ka gani an ka ce mai ya kenan sai in doki kwanci hankali bisa ga ko kwanda take nake na cikin kwanci hankali ne ka abuna to mutane ai sun su ma godiya suke ma eh to ku diya sun zo an ce musu mota ba ta lafiya. Ito <laughs> yanzu kamar matsala yanzu an ce shi gwamnati kamar baya mai da hankali na aiwatar da doka kamar yadda ake tilasta mutane su yi dauke inshora saboda takardar na ta visit tana da muhimmanci in na duba ma fiye da harkar inshora saboda tana rigakafin a yi haɗura shin ba ganin gwamnati ya kamata tashi tsaye na ganin cewa ya zama doka wannan wanda dole ne a ta yi kamar yadda burkina take yi to ai ka gani kwanakin ba nan ban san bara ne ko kuno ne ai kaga gwamnati ta ce mutane su tai su yi bizit mutane suka tai su bubu suka tai suka yanzu kuma da gwamnati ta kyale kaga mutane duk su kwancin su a kenan lahin gwamnati ya kamata ita doka ya kamata shi ma gwamnati in ya ɗauki doka ya rike ta dindindin ko ya hidda mutane waɗanda za su kontrol kin doka nan da aza amma ba da an ce abu kwana biyu kuma sai a saki kaga wani wannan bai ba duk shi ne ke kama na matsala nan Niger kamar dokar Niger kullum in ta taso da wutar daji na ladda ta wutar nan ta mutu shikenan sai kowa yayi waci da ta to ne ya kamata gwamnati ta dauki matakai ta rike wannan abu saboda lafiya al'ummarta saboda duk abu wanda ya faru kai wanda aka sa shugaba kenan zunubi bisa kankana ya fada kenan haka dukkan mutanen da aka shawo kenan in ka doka su waɗannan ma'aikanta da ya kamata su kula da wannan al'amarin su ya kamata su hoki da wannan abu su kula bisa ga bizit ke motocin nan to masu sarayan studio karangu duka duka da haka ne muka zo karshen wato wannan muhawara ta mu ta studio Kalangu. Muna fata dai wannan tattauna da mun kai kan muhimmancin zuwa binciken motoci eh, ya taimaka muku ya ƙara baku damar lalle ku hankalta da cewa yana da kyau mutum ya kula da abin da yake hawa domin lafiyar jikinsa lafiyar al'umma kuma lafiyar ƙasa. Muna fata wannan shiri zai kara taimakawa na ganin mutane sun mai da hankali kan wannan harka ta binciken motoci a wannan ma'aikata ta snca da take kokarin ganin an rage haɗura sosai da ake fuskanta a kodaushe a cikin wannan ƙasa ta ta nijar mun tattauna wannan muhara tare da wato malaman da kuka ji mun samu wato wakilin wannan ma'aikata da ke kula da harkar binciken motoci lahiyar su ta snca abbas muhammad dan tsuntsu da kuma malam ibrahim ali madugu shugaban wato otu fara'a a madadin duka mutanen da suka tani gabatar da wannan shiri neman ma'adani ke ce da ku a huta lafiya.